ranar 26 ga watan rajab shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta 2015 miladiya a wannan masallacin a wannan masallacin masallacin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke kan titin Bessie gidan igwai sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin at-tauhidu wa isbatu sifatu rabbi azza wa jal tauhidi wanda yake ba da kulawa kan bangaren tauhidul asma'i wa sifati na shekhu malami al-imam abu bakrin muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata rahimahullahu ta'ala idan muna bi da karatun muna cikin babi na tara babi na tara wanda yana bayanin kan tabbatar ma Allah sifar as-sam'u wato ji a alkur'ani da hadisi wanda daga wannan sai babi na gaba wanda zai magana kan tabbatar ma Allah hannu a alkur'ani da hadisi bayan mana ya muna bayanin ko ya kawo mana ayoyi da suka yi magana akan tabbatar da sam'u a matsayi ne na siffa ta Allah mudaukakin sarki kuma kasancewa Allah a samiu sannan ya shiga cikin kuma ambaton hadisai ya ambaci hadisai da dama game da haka wanda dukkan hadisai suna kara tabbatar da Allah sami'un na basirun na kuma duk wanda bai da wannan sifa bai cincinci a ta masa ba sannan malam ya ci gaba da tahalili bitar waɗannan hadisai da fidda wasu bayanai ta fuskar hankali wanda duk wanda adda common sense hankali wanga dai na na dai dan adam wanda aka wa magana ya gane to zai iya gane cewa lallai cewa Allah madaukakin sarki bai da siffar sam'u wato ma'ana bai ji to babban hadari na don kokarin kana kore kudura ta Allah kana kore cewa Allah yana iya wani abu kenan baya jin duk bayansa baya jin kiransu baya jin addu'o'insu bane ya karɓa musu baya jin yabonsu da suke masa ba ya ba su lada baya jin karance karancensu baya jin ka zage wani ko wani ya zage ka ba ya hukunci tsakani kai lalle an kaskanta Allah ƙware da gaske ba don komai suka yi wannan ba kawai don ta'alliki ratayuwa da wani dan dalili wanda bai kai ya kawo ba wannan dai ɗabi'ar nan tasu dumkin nan nasu wanda su kullum suna maimaita shi shine ne ne ɗan adam na da wannan siffat wannan kullum shi ne suke nuna samuna ai ka ce ma Allah na da kalimar sam'u ko ko Allah a samiu na ai ka siffanta shi da ɗan adam ko ai ka siffanta shi da makamiki dai gaba daya ba ɗan adam dai ba saboda wannan siffar ba ta dace da Allah ba wannan shine dan dalilin da suka rikewa dalilin da ya kasance ko yara ba su amfani da wannan to karshen karkashin haka suna malam ka buga mana misalai ya sassafin kwarai da gaske ga wanda aya ba ta isa ba hadisai ba su ishe shi ba to ai don ahalu sunna ya ce Allah na da sam'u ko Allah as samiuna ai ba shi ya kamanta Allah da makhluki ba ai karan kanka kai dan adam kai ma mutum ne kana irin waɗannan maganganu kana iya siffanta wani da wata kalima wanda ka sha faɗa ma Allah ita to wannan sai ne muke shi na malam yace kuma akwai bambanci tsakanin siffanta Allah da sam'u ko a ce mai samiu da siffanta wani wanda ba Allah ba makhaliki a siffanta da sam'u ko a ce sami'u a yayin da jin Allah bai da farko bai da ƙarshe bai karewa bai tangarda kuma babu abin da ka sha makance jin Allah da duk abin da kake da inda duk kake to haka ya lokaci guda dan adam ba haka yake ba dan adam ji ne kafiri na takaitacce na yanda yake dan adam tsakani ne da abin da ya gani da wani abu ya shiga tsakani ya raina gani dan adam gani ne zai kare a yayin da biyan mutu kai ko bai mutu ba ana samun matsala ta kune ka samu a ce bai ji kuma har abada shi ga akwai bambanci bambanci wadanda ka tabbatar da cewa don an ce Allah as-sami'una ai shi kenan ba shi an siffanta hai da shi kenan ba da kasan ba a siffanta zatin Allah da zatin wani makhluki haka bai yi wa dauki siffa Allah a siffanta da siffa wani makhluki kan haka yake magana malam zai komo mana dan yayi bas dan ya ce wala zidu sharhan wa bayana ya karanta duk da mun karanta shi kuma fassara ba sai mu ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله ونزيد شرحا وبيانا نقول عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء منفي عنها الهلاك والفناء وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة فكون فكو فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلائد عن قليل والله نسأله خير ذلك المصير وقد يعمى الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلق خالقنا خالقنا عليها ديدان ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية من يأتي بهم ثم ينشأها الله بعد فنائها فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه فما الذي يشبه يا ذوي الحجاء عين, عين الله التي هي موصوفة لما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد wannan gabar malam yana cewa nazidu sharhan wa bayanan mu ƙara sharhi da bayani wannan gaba yana magana akan idanu ba akan kunnuwa ko ko akan ji ba yace wa nazidu sharhin wa bayan za mu kare sharhi da bayani na qulu za mu ce ga bambanci ainullahi azza wa jalla qadimatun lam tazal baqiyatan ولا يزال محكوم لها بالبقاء منهي عنها الهلاك والفناء إذا أن الله قديمة مرسى فرقونا da farko. kuma lamtazal tazal baqiya ba ta bushiya wanzazza ba ta da ƙarshe wala yazalu mahkumun laha bil baqa ba ta bushewa ana mata hukuncin wanzuwa wanzazza ta idon Allah manfiyun an halhalaka walfana kuma za a kore mata halaka da karewa wa Allah ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajaha. duka waɗannan sun tabbatar da kaga duk abin da an ka danganta da Allah Ƙarimun na baƙin na manfiyun anhu al-halaka wal fana dan Allah kenan ko sai shi wa uyunu bani adam idanuwan bani adam muhdathatun muhdatha qadaguna an san muhdatha kullu muhdathatin Yawwa, duk wani kagagin abu eh muhdathatun amma can kullum muhdathatin ta ibada ko Yawwa. muhdathatun kagagguna su idanun dan adam kuma makhluqa halittattuna kanat adaman can da babu ta rashi an san al'adamu rashi to can da rasassata ghaira mukawwana ba kagagga ba fa kawwana Allah sai Allah ya kagata kuma wa khalaqa ya halicce ta da ni bi kalamihi da magana ce na cewa mi an magana Allah da ya musu kun ko kun ce kawai su sun da magana ce shi Allah allazi huwa sifatun min sifatin la wanda shi ma magana sifa ce daga cikin sifofin Allah wa karkada Allah sannan kuma karin bambanci tsakanin idanun dan adam da idanun biyu na Allah wa karkada Allah Allah ya riga ya hukunto wa kaddara ya kaddarto anna uyuna bani adam idanuwan yan adam tasiru ila bala'i an qalil za ta koma zuwa ga tarwacewa lalacewa ba da dadewa ba kana iya bala'in ya zan bala'i ko bila'in da kasarin ba'i ya zan tsuha ana cewa bali ya saubu tuha ya tsuha ko bali ya saubu ehin balin ta hanka ce saubu balin tuha tsoho to bala ko bila bila su tsuha tsuha kenan kaga in ka shekara 60 70 tamani ina jin karshen ta sai da gilas wata rana aka inda ai ta aunawa an baka mai yanka kaza nan ba kaza ai kai ai kai hakka tanya nan mobil har yanzu a ce babu gilas din da kai ma illa dai ka dogara haka ka hankura haka nan ko eh to an ne ba da tsayawa ba duka duka in an baka tazara shekara ɗari ko ba haka ba eh shekara ɗari ina jin ko a guda sun kai ta wajen ubangiji wa inna yawman inda rabbika ka alfi sunatin mimma ta'udun ka gani ba eh shekara dubu wajen ku su ni guda na Allah kaga cikin dubu in cikin dubu in kai ɗari kaga kai ɗaya bisa goma eh, nan take kuma ka tashi aiki wallaha nas'alu mala yace Allah muka roƙon khaira zalikal masir alkhairin wannan makoma sadda za mu koma lokacin da idanun mu za ta kasa to dai Allah shi ba mu alkhairi wa kada kuma bugu da ƙari wani bambanci tsakanin idanun dan eh, idanun ubangiji da idanun dan adam yu'ammi da shadda ba amma ba yu'ammi Allah Allah yana iya makantar da uyuna kasirin min al-adamiyyin idanun mafi zuwa daga cikin adam mutum nawa na ya makance mutum nawa ba su da iyaka eh ko makantawa ko ta mai dalili ko wata babu dalili ko ba ba dan sai kare shi Allah ko wani abu ya faɗa ma ido ba haka dai Allah ga dama sai makanta da kai hasali ma tsuwa da ya nuna mana da cewa ko kai shekaru sai haga idanun sai sun raganta yu'ammi Allah kaseeran min al-adabi fayadhhabu bi absariha Allah ya tafi da idanun ganin waɗannan su idanu qabla ni qabla nuzulil manaya bihi kamun saukar mutoyi manaya jam'ul almaniyatu almaniyatu mutuwa kuma ana fassara ta musiba duk da ka fassara dai to zai wa mutum na iya samun dan wani hadari ko wani abu kaddara ko wani rashin lahiya sai rasa idanu tun bai mutum ba tun da sauran karfi ne eh sai ya rasa idanu kuma wala'alla kasiran min absarin adamiyyi mafi yawa daga cikin idanun ɗan adam kar sallata khaliquna alaiha mahalicce mai na iya turo musu sallado musu bidanul ardu eh tsutsocin kasa mutum ya musu tsutsa ta canye hatta ta akula har ta canye shi musu. mafi yawa da yake nususu ko kuma wasu dalilai sun dan nuna wasu bayan Allah kila Allah na iya barin jikinsu ba ta da wani abu ya taɓe su ba muna da waɗannan misalai da yawa ko mhm. wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun an samu jikukunan wasu bayan Allah da yawa ba su rasa komai na idon ba ko ku ba su rasa komai na gangar jikinsu ba cikin kabari sai sa ce ana iya samu haka sai buɗa shi da la'alla don ba abu na wanda yake yankan sanda ba ko kuwa haka dai automatic kowa sai ai mai haka nan sa'a ta ko kuwa wani dai hukunci na na daban ga Allah ana ya samu haka nan wasu Allah ya turo mu tsutsa tsutsotsi su sanya jikin su duka wasu kuma Allah ya basu da abin da suke da shi wa tafniha su karar da waɗannan idanu ba'da nuzulil maniyati bai ba sun mutu fa ka gani ba ba ta sauka gari su ba da ranka Allah su kuma tsutsa ba kuma yushi'uha Allah sannan Allah ya sake kada ko tada waɗannan idanu yaushe ba'da fana'iha bayan sun kare ba ranar kiyama ba kenan Allah sa ai musun kau kuma ya tashi to to idan Allah na karewa ya koma tashi ba ma kariya abadan na ko ya koyi abin da ya wuce abadan to ya wuce abadan eh, kaga akwai bambanci da yawa kuma in an kai tashin kiyama Allah sake kaga waɗannan mutane da su ko kuma fa yusibuha ma qaddakarna qabl qablu abin da zai same su ya same su abin da mun ka ambata ba da dadewa ba fi zikirin wajen can wajen ambaton huska muka ce sai Allah wasu eh, hisabi hisabi hukunta kan su yan wutana a kaɗa su ta a ƙone musu waɗannan huskokin tare da idanu kenan ko anan kaga sai tare idan su samu wannan koyo ka ku san idon Allah ta'ala ya kasance shiga wuta ko ba haka ba eh kaga famal ladhi tushin wane ne yushbihu zai kamanta ya zawil hija ya kuma abuta hankali wane ne zai kamanta ainihin idon Allah allati hiya mawsufatun bima zakarna wadda ita ce sifatatta da abin da ka ambata abubuwan da ka ambata na cewa qadimatun makhla laysa makhluqatan kaza kaza to waka siffanta ta uyuna bani adam da da idanun ɗan adam allati wasafnaha ba'd wadanda yanzu ya zama gama siffanta su wa zai ce duk daina Ka san ko mun ce idanu Allah ba muna nan tsena mun san abin da muka faɗi an fahimci wannan walastu ahasaba malima ne buga ma misali a irin rayuwarka ta duniya yanzu da kai da dan uwanka makocinka da kai da makwabcinka kaga akwai bambanci amma idanu akwai bambanci ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفات ببصره ولا علة, ولا علة بعينه ولا نقص بل هو أعين أكحل أسود الحدق شديد بياض العينين أهدب الأشفار عينك كعين فلان الذي هو صغير العين أزرق أحمر بياض العينين قد تناثرت أشفارها وسقطت أو كان أخفش العين أزرق أحمر بياض شحمها يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص الشخص من قدر عشر ما يرى الأول لعلة في بصره أو نقص في عينه إلا غضب من هذا وأنف منه فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى ولست أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه يسمع هذا المشبه عيني يسمع هذا المشبه عيني أحدهما بعيني الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالعته والخبل والجنون ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخر وإن كانا جميعا يسم يسميان يسميان بصيرين إذ ليس بأعميين ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر, يبصر, يبصر بهما فكيف لو قيل له عينك كعين الخنزير والكذب والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم فتد فتد فتدبروا فتدبروا يا ذوي الألباب أديم عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وبين عيني الإنسان من ال من الفرقان أكثر أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا ما لن يتشي ولست أحسب بنزة ban مثال ga wani misali nan zan buga a saurara ya ce Lauki da an ce li ga wani mutum mai lahiyan gani mai gani la'afata bi basiri babu wani aibi afa babu wani aibi ga ido na lahiya lau tangaram wala illata bi aini babu wata illa na ciyo ko kuma na tsone ga ido ne wala naqsh bai da raunin gani to iri ne mai ƙarhin gani bai da wata illa ga ido ne bai da wani aibi bai da wani nakasu ga ido ne to a ce mai kai ban ba ma zan bai da illa ba huwa shi din mutumin a'ayin mai karshen ganin ido na a'ayun walahu ainun qawiya kenan a'ayun mai tsananin ƙarfin ido na akhal mai bakin gira ido na wato subbancin tunan lahiya za a kawata ta akhal dama akhal ina na aka shaha kuhulu kwalli ko kwana shaha kwalli da giranan ko sai ya zanni sai ya zambaki tilin ko to idan mutum ya zan irin waɗanda Allah ka halitta sai ga kamar saboda wurin su yana baki kiran kamar suna shaha kwalli kullun su ne ake ce ma akhal idan mutum na da kyan idanu sai a ce mai ayun an ayan afwan ayan bi bi bi fatahi ya ayan Mhm, ba a'ayunu ba a'ayunu jam'u aynun wa lahum a'ayunun la yubsiruna biha a a'ayanu bal huwa a'ayanu akahalu aswadul ahadaqi kai ba ma cewa bai da illa gani ba a'ayanu mai karhin gani ido na akahalu gira ta tilin kamar yana sha hakwali akwai kyau kenan ko aswadul hadaki mai ijiya na baki kirin yake na ido wurin baki baki kirin wurin hwari hwari hwari hat an gane aswadul hadaki kololon nan na ijiya wurin baki baki kirin yake shadidu bayadul ainaini matsanancin farin wurin hwari na inda adda hwari hwari tas inda adda bakin nan baki kirin kuma gagira kai kamar ya sha hakwali ahadabul ashfai ga ta sama ba gir ido roga ta sama ita kuma cinjim ahadam ta yawa an gane ba kaga akwai kyawu ko to a ce mai iri ne kadibai sai ka ce ainuka wani idonka ka aini fulani kamar idon wani wane wani allazi huwa sagirul aini <laughs> wanda adda ƙananan idanu mitsi mitsi azrak jawur ehe ko kuma azrak bulu wajen baki don zarka kalima zarka kalima sifa bulu kenan yawa wurin baki ya zan ba baki na ba bulu kamar irin idon musa muna jin tura na da wasu ina da irin wannan kalat wasu mahiyawa wasu hali wasu mutane ahmaru bayadin ailaini wurin farin ido shi wurin nan nashi jawure ki jawur ahmar sannan kuma katta nasarat ashfaruhu gira ce gira ido duk ta yamuci ta tsiro ta yi zangar-zangar an gane sannan wasa kafat wasu sun ya yi akwai giɓi da yawa to sai ka ce mai idon wancan mai kyau kamar idon wangana ka kamanta shi da wanda an kasan haka idanu yake au ko ku ka kamanta hai da wanda a kana akana akhfashal ainain wanda an adda mitsitsin idanu ko ba su gani da kyau kalima akhfashi daga khafashi na abinda akhfashu ya zai idanun mutum mai tsitsi kun bai gani dundumi ya kai bai gani da da da dare sai da rana kila gani da an dan yi wani dan duhu duhu bai gani to sai a ce mai akhfash an gane ai eh akwai a'asha akwai akhfash dul illoli na nani illoli na na na na ido akhfashu akasin a'amashuna mashi, dazu na ce akhfashu wanda in an yi duhu duhu ya gani in haske yawa bai gani an gani da duk haske mai yawa bai gani amma in akwai dan duhu duhu sai ya gani shi ku Aisha in duhu dan sauka bai gani da rane ha gani kila bambancin mancin su eh to duka illata ta ido to sai ka dokai ka kabanta shi da akhfashu la'ainai mai mitsi mitsin idanu kuma mara gani da kyau azraq mai bulun idanu ahma bayadu shahmiha haske wurin farin inda wurin fari yake wurin kitsen su yake ya zan naki jawurna to sai ka kamanta haida wannan to bari mu koma mu dauki wancan na farko mai kyan idanu ko ba ta wajen kyau ɗaya ba kaga ta wajen kyau sun bambanta ko to ta wajen function aikin idanu din bari ka ji bambanci ta wajen aikin idanu yaran mawsuful awwalu wancan da an ka siffanta na farko mai kyan idanu mai ƙarin ido mai wari wurin wari mai baki wurin baki yana ganin a shahsa zatin wani abu kaka ce mutum shahs zati yana ganin zatin wani abu min ba'idin daga nesa da nesa in ya hanga sai ya tsinkai kilomita sai ce ga tirela can tafi ta ga yana gani ko da nesa ya hanga ya gane tirela ta amma wala ya rasani wannan na biyun mai ni mai idanu ƙanana mai jajja idanu bancin rashin kyan su ga illar su to shi baya ganin zalika shakhs wancan zati din baya gani min kadar ushuri ma yaral awwal ko ɗaya bisa goma na wanda na farko ya gani shi zai gani ushuru gwargwadon ushuri na wancan shi kodan nan zuwa ƙarshen junction ɗin can yana ganin abu ya ce wancan min ashin tahuwa yake ko koma yake bai gane ba kafa akwai wanda haka ne da ya tsinke ka bai san tahuwa na haka ko ta ya kai ba ko to iri ne bai gani ko ushuri kusan ushurin wancan bai gani to saboda ni ya li'illatin fi basari saboda illa da aga ido ne aw naqsin fi ainihi ko ko naqasu da aga ido ne to babu wani daya wanda zai ce mai waccan huska mai waccan idanu masu kyau kuma ga irin ƙarfin gani ne ga irin abubuwan da ya siffantu da su na kyau sannan ka ce mai nan ka kamanta shi ka kamanta da ɗan adam iri na yana shi da ɗan gidansu na kowa ne ko ƙane ne amma ga illa da an gare illa yi ta gani ga ta ta wadda aka gani bai ya illoli gare da huska sannan kuma karewa karau kuma idanun suna da matsala aiki sai ka ce mai idanunka sun yi kama da na waye ko kuna cikin zance ko kuna cikin abin ga ka kamanta ka ce kai jibin mai idanu kamar idanun wani wani can kuma ga da mun ka siffanta ma yake to babu wanda za a ce ma haka illa ghadiba face ya hasala min hada daga wanga da yayi ga magana wa anifa minhu ya kyamatai ko bai kyamatai ce ni yanzu ka ce ma haka kai wala fala allahu wata kila ma yukhriju ila alqa'ila lahu zalika yana fitar wani yana fitar da wani abu zuwa ga mai faɗa mai ga magana ilal makruhi zuwa ga abin yana fitar da shi zuwa ga inda ba a so ni abin da ba a so mina shakami zai zuba mai buhuhuwan zagi wal ada da buhuhuwan cutarwa ko ba haka ba dun mi dai dun daya kamanta dan adam in ne fa abin da yasa kuma ya hasala ba dan adam in ya san suna da bambanci walaysa ahsabu ban tsammanin aqilan wani mai hankali inji ibn khuzaima yasma wanda zai ji hadha al mushabbiha wanda mai kamanta ainai ahadihima bi ainai al akhir wanda zai kamanta idanun ɗayan waɗanga masu mutanen guda biyu sun ka bambantu ɗaya mai lahiya ɗaya mai cuta ɗaya kyakkyawa ɗaya mai muni to ban tsammanin akwai wani mai hankali da zai ji wani na siffanta biyu ga yana cewa ɗai suke illa wa huwa yukazzibu hadha al-mushabbah fa ci ya kare ta shi ya ce kai karya haka wallahi ba dai suke ba sai ya kamanta wannan mai kamanta aini a aina ahadihima bi ain akhar sai ya kare ta wannan mai kamanta idon ɗayan idon mai kyau da idon mara kyau sai ya ce ƙarya ina jin duk wanda ya san abin da ya kai ji wannan sai ya ce wallahi hakan na ba wallahi ƙarya haka. daga dai kawai duniya ana ce musu idanu dun kowa na da idon sai ka san iri guda kai ka san tsakanin idon wani idon wani kamar tsakanin sama da ƙasa ko ba haka ba duk hujjoji sai ya kawo ɗaruruwa na ya tabbatar da ba iri gudana ba na ya tabbatar ma da shi suna ɗaina ya kama amma ina ko ba haka ba wayar mihi bai ma tsayawa nan sai ya je bai bil'atahi da gigita wal khabali da zarewa wal junudi da hauka ya ce ka gane ka da baka da hankali hayyar yanzu in dai kana da hankali wa ka dibe wani ce irin wani in gudana atahi kana ce mutum ma atuhu idan zan ɗaukar wantiri rabi da rabi haka gale-gale haka bugun bugun ga hinan dai eh ɗaukar wantiri three in hausa zamani to haka nan khabali duk nau'i na irin na rashin mutum ya zare mutum hankali ne bai kusa jununi kun ga an haito hiri an san jununi ai to duka sai ka ji duk kalmomi waya kula da hay sai ya ce mai law kunta aqilan da kana da hankali sai ya ce mai wannan da ya ce mai tsaina ko sai ya ce mai da kana da hankali ya jari alaikal kalamu Allah bai doke ma ibada ba kun san yanka ce balarin ya ce to ai ku kyale shi ko ba haka ba la ya jari alaikal kalamu ko ka ce ma ba ka ce ma don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutu uku Allah doke musu alƙalami ko ni sun kai ba a rubuta musu mai kwana da wanda bai balaga ba su ran kaga ba su da laifi dawa kuma wal majanunu hatta ya fika to in balarabe ya ce ku kyale shi la ya gari alaihi alqalam ko ya laifi ba rubutawa ko ba haka ba to mahaukaci to sai a ce mai inda mai hankali kake kuma alƙalami na gudanawa a kanka ko ba haka ba lam tushabbiha da ba za ka kamanta ainai ahadihima bi ainai al-akhar idanun dayan da idanun dayan ba da baka haka inda kana hankali wa in kana jami'an ko da dukan su gaba ɗai su mutane san mayani ana ambaton su basirai ne masu gani duk ba ta musu masu gani eh amma ganin bai bambanta ba wanda ha ganin tsawon kilomita guda ana hada da wanda bai gani mita uku ko mita hudu wani ko allura ta faɗi nan sai ya ta murza idanu kamar ya gani ko ba haka ba ya ta murza tana ruwa ya murza ya murza sanai twali sanai ce gashi ko ba haka ba to ana ta da wanda shi kenan lahiya nau kai ka san ashe akwai bambanci cewa ɗaya an duk masu gani amma ka san na hakika ka san na jabu don ko duk kana ce musu masu gani don ni laisa biya ama yayi ba makahina ba ka yadda cewa duka suna gani amma ka san ganin ba iri guda ba wa yuqalu li kulli wahidin minhum kuma kowanne ɗayan su za a ce mai yana da aina ni idanu ko ba a cewa kuma yusur bihima za a ce yana gani da su amma fa kaifa law qila lahu qarabanin barin baka wani misali kuma bugarin misali ko ku ya za ka gani da an ce mai ainuka ka ainul khinziri idon ka kamar idon alade wal qirbi ko idon biri wal dubbi ko idon bauna wal kalbi ko idon kare au ga irin himamin sibai ko ku akwatanta hayar da wani waɗannan na cikin namun daji aw hawamil ardi ko a manta shi da idanun wani daga cikin kwarin ƙasa hawam jam'ina hamma ku tuno da wacce addu'a wa'izukuma eh min kulli shaytanin eh ku tuno min wa'izukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma eh ina neman muku tsayi Hassan da Hussein annabi ka musu addu'a ina neman muku tsari da kalimomin Allah cikakku bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytan ya kare ku daga kowane shaydan wa da wa dannan ta ada fita eh wa da hamma kwarun kasa an gane ba eh ba wa hamma hada su aka yi ba wa hamma da kowane kwarun kasa sannan wa min kulli wa min kulli ainin sannan kuma ya kare ku da kowane kandu kun san al'ainu kan duba lamma mai kai mutum ƙasa mai kashe mutum ehin abinda ka so mu ce hamma to hamma kwarin ƙasa kwaro kwaro ko to jan ita a ce hawam hawam an gane ai ehin yace ni au min ardi ko a siffanta da wasu kwarin ƙasa wal baha'im ko a siffanta da wasu dabbobi na gida irin jakkai da aladdu ko ina ganin haka al'amari in an ka siffanta shi da mutum iri ne amma mai munin gani zai waɗannan zage-zage da waɗannan haukacewa da siffanta wanda ya mai kamanta shi da cewa mahaukaci na bai san abin da ya kai ba kaza kaza kaza to yaya inda an ce mai idanu sun kama da alade to shi ko ni zai idanu sun kama da ni da jaki ko sun kama da kaza ina ganin wuce nan ko to kaga ashe ku ma kanku kun yadda don an ce mutum na da kaza ba shi ad dalili cewa shi kenan duk wani mai wannan kaza a suna ba iri gudana kai ka san idon dan adam daban idon musa ko irin kare ko irin wani abu daban hatta da shi mutane gashi an san bambanci to sannan mu ce Allah na da idanu har kai kokarin ka sawwala su ka suranta su da irin idanun dan adam malam yace fatadabbaru ku yi lura ya zawul albab ya kuma abuta hankali ku yi lura a shin a saboda abubuwan ba su da wasu sai su karanta ba abu yano ba a shin ta istifali ta baina ainai khaliqin al-azali ad-da'im al-baqi alladhi lam yazal wa la yazalu wa baina ainai al-insani min al-furqani akasaru aw mimma baina a ayuni bani adam wa baina uyuni ma da hmm? tambaya ce kuma cikin jumla ta yi ta yi fata dabbaru ya zaune hija ku ma ku mabuta hankali a shin baina baina ainai khaliqin al-azali tsakanin idanu biyu na mahaliccinmu mahaliccinmu da bai da farko adda'imin baqi mara shi karshe allazi lam yazal wala yazalu wanda wada yake yana nan kuma baya gushewa wada yake eh wa baina ainai insani da abinda a tsakanin tsakanin idanun Allah da abinda a tsakanin idon dan adam min al furqani na bambanci eh akasaru mafi yawa an gane min al furqani na bambanci shin a a waccan ta farko shin da a tsakanin idon ubangiji mahalicci marashi warko marashi karshe wanda bai gushe ba wanda yake kuma baya gushewa da abin da a tsakanin idon ɗan adam na bambanci shin a kasawu shi ya fi yawa eh, shi ya fi yawa au baina au min ma baina a ayuni bani adama ko abinda a tsakanin idanun ɗan adam wa bainar uyuni ma Karna da idanun abin da mun ka ambata mishi bambancin ya ta yawa tsakanin ka kai aliyu ko muhammadu ko ibrahimu idanunka lahiya lo tangaran masu kyau da kai da wani john ko michael wanda bai gani sosai ko ba haka ba shin bambancin da afakaninku, tsakaninku tazarat tana da wani yawa irin yawan da bambancin tsakanin idanun ubangi da idanunka Ba ta ko ta kace kara ta karya ba bambancin da tsakanin idon mahalin idon khaliqi na Allah da abin da a tsakanin bambancin idon kai kai dan adam bambancin yana da yawa yawan da bai ko a kamanta shi wa a ce tsakanin idon ka da idon dan an gane to in ko ashe tsakanin bambancin idanun Allah da bambancin idanunka bambancin yawa yake ba na dubbai ba na miliyoyi na ko ba haka ba amma tsakaninka da irin dan adam mai suna irinka ko mai halitta irinka akwai bambanci bambancin da bai kawanta yawa ba in har in an kamanta ka da shi za ka hasala kaga an yi rena wayo kaga maganan nan ba gaskiya ta ba to ina kaka sawwala kaka surranta cewa in an ambaci idanun Allah an kama dan adam wanda bambancin anan yi yawa a gane abin sai yin duk duk duk duk kurin da zaka yi dan bambancin kaɗan nan dan bambancin kaɗan kai dan adam dan uwanka ko ba haka ba shi da ma da an ba shi sai an kwayoyi na 24 fa sai koma gani tangar su Allah ba sai sun kare aiki sai koma da yake a shiga yana ya cikin masu wasu 'yan mintoci ko ba haka ba a ba shi kwayoyi ya koma garan ya gama ganin ma yau ya kama ganin ka biyu ko ba haka ba <laughs> shi kenan ba ya gani ba kaga ya cin ma da gani ko a shiga gina tazarar da a tsakaninku ba bata da yawa amma lokacin da an kai kokarin a kamanta ka da shi sai ka harzuka ka hasala ka kama umumuwa alhali ko tsakanin bambancin ganinka da Allah ya fi wannan karhin amma da mun ka ci Allah na da gani sai ka kama sawar an yi kama da dan adam haba haba kila gana abin eh ku yi lura ku gani a hankalci ku gani bai yiwa ma a kamanta Allah da makabiki duk abin da an gare ka an kamanta ka da mai naƙisin wannan siffar sai ka ka kana bubutai to Allah ko an bata mu wannan sifa tana da bambanci da irin taka iyakar wadda haka ne da wadda haka zato an fahimci wannan shi na ce fata dabbaru ya zawul albabi a a istifhani istifhamiyatun a baina ainai khaliqil azali da'imil albaqi alladhi lam yazal wa la yazalu wa baina ainai insana min alfurqan furqan akasaru akas akasaru aw mimma baina a'yuni bani adama wa baina uyuni ma zakarna ayyuhuma akasaru ma baina ma baina aynai khaliqina wa baina aynai al-insani akasaru min al min mimma baina eh, ibnu adama wa jinsihi an gani wannan Allah ta magana gane ta'alamu ta'lamu wa tastayqinu أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم مشبهة مشبهة غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم إذ لم يجد إذ لم يجد تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام وكلها, وكلها لها عيون يبصرون بها وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما وكلها تصير إلى فناء وبلاء وبلاء وبلاء وغير جائز إسقاط إثم العيون والأبصار عن شيء منها فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت من يثبت لله عينا بالتشبيه ولو كان كل ما وقع عليه الإثم كان مشبها مشبها كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله ووجب محو ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون فيضلون ويضلون والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه ما لا يكشف إن كنت سنهاك تعلم ذاك سني wata saiƙinu kai za ku samu ya ƙini annaman samma ulama ana duk wanda ya ce ma ya kira malamanmu mushabbihatan ya ce ‘yan tashbihi ‘yan kamanta Allah da makhaluki to gwannan mutum gairu alimin bi lokacin arabi bai da ilimin harshen larabci jahilin harshen larabci na wannan dama haka yake babban harka musiba da ta kawo ma asalin asalin waɗannan firaku rashin fahimta harshen larabci don saboda mi duk waɗanda sun kakkaka waɗannan kalmaɗare da waɗannan salailai da waɗannan 'yan azantayye cikin yare sai ga ba ainihin asalin larabawan na ba farisawa na da wasu can wasu habashawa can wasu irin da dai ga sunan dai sun ka ce suka kawo sun yi karatu sun taho sun ɗabbaƙa irin samfarin maganan mutane bisa magana Allah kuma suka yi ƙoƙarin su fitar da wannan abu su kira wani abu majazi su kira wani abu kaza su kira wani abu kaza saboda ni saboda ba su ɗanɗano ainihin zauk azzaukul arabi daga masu shi ba to haka ne sai kamar ba su bai larabci ba ba su gane inda an kasa gaba ba mhm. wala ya famu ilmi ba ma lugha bai da ba ko ilmi bai da bai fahimci ka duk wanda ka cewa wai in an ce ma Allah na da ainu ko Allah na da kaza sai shi an yi tashbihi to bai san banban bai san kalmar ba ke bai san masar su ba in domin lam yajuz bai tashbihu a ayuni bani adam a kamanta idanun ɗan adam bi uyunil makhluqina da idanun wasu halittu wanda bayan adam ba amma larabcin ko ana kamanta idan yan adam mutane da idanun wanda ba mutane ba kamar mi wanda mamata ne min sibai kamar namun daji wal bahaimi da dabbobi wal hawam da kwarin kasa insect ana kamanta su da haka nan a kullu ha'un ai dukan suna da idanu ko yin surun biya suna gani da su ko wa da jami'in sanan kuma duk idanun su su duka da na mutane da na waɗannan dabbobin halittu din duka buhu da saka da guna ko makhluqatun halittattuna ko khalaqa Allah Allah shi halicce su ba da an kanat adama banda can kamun bayan can da babu Allah ya su ko kuma kullu ha dukan tafsiru tana komawa ila fana'in zuwa karewa bila da su ko haka ba to kaga to ya za a ce ba a kamanta idon dan adam ma da idon wani dabba a ce lalle bai yi a harshe ko harshen kowa ko bai yi wa? amma a ce da an ce ma Allah yana da wannan a ce an kamanta har dan adam wa kuwa kuma ba a kamanta da ku amma a ce an kamanta wa ghairi da zai hankali bai dauka bai yiwa isqatu ismul uyun wal absari an shay'in minha ko da sunan uyun ga wasu daga cikin waɗanga halittu ana cewa tun da yanzu ta ya kamata mu canza salo tun dan adam na da abin da aka ce ma ainu to mu koma tunkiya da awaki da tumaki da dabbobi duk wannan abin nan ka a ce mai ainu a sa mai wani suna don su bambanta da dan adam ana ce haka yana yiwa a kada sunan ga wani daga cikin mai wannan abin saboda ka a samu kamanceceniya shi ne ce wa gari jaizin bai yiwa iskatu ismul uyun a kada sunan al'uyun idanu wal wal absar da sunan magannai abubuwan gani an sha'in min hada ga wani abu daga cikin wadancan da mun ambata na dabbobi da nan ko na mutane to in ku haka na fa kaifa yashillu fa kaifa yashillu ya zai halatta li muslimin ga musulmi yana nufin jahamiyun kenan ko ga musulmi kaddara wato tunda su suna ce maka su musulmi ko bari mu ce tunda musulmi na ko ya za a ce ga musulmi yace law kanatil al jahamiyatu min musulmi da dai musulmi na kaga bai yadda ba amma ya za a ce ga wanda wai musulmi na inda musulmin na ko ya za a ce an yarmu su jeji man yusbita wanda ka tabbatar lillahi ga Allah wanda ka tabbatar ma Allah ne ainin ido ya za su je haibit tashbihi da cewa ya kamanta Allah da makhluki inda dai ma musulmi na hmm? walau kana kullu ma waqa alaihi al-ismu da duk abin da suna ya fada mai to kana mushabbihan ya kasance kenan ya kamanta wannan abin lima ya kawo alaihi zalika ismu duk wanda sunan ya fada mai da duk mai sunan ayu ko ba haka ba in ka duk mai suna duk wani abu mai wata halitta wadda tana da suna to da za a ce in tana da suna kuma yanzan cikin sunayen Allah akwai irin wannan inda za a kira dan kamanta Allah da wani ko ba haka ba to za a ce lam ya duskira a kitabin Allah da bai halatta a karanta Qur'ani inda tashbihi na to bai halatta a karanta Qur'ani da ce duk siffar da aga Allah ko wani suna da aga Allah kuma a lokaci guda akwai dan adam mai irin ta kuma duk duniya ta yadda a kira shi da wannan sunan to da sai mu ce katon alkurani bai halatta wa wajaba mahawi kulli ayatin da dole a shahe kowace aya bainar daftaini tsakanin bangon farko zuwa bangon karshe da tsakanin bangon alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ga bangon da rabbi min aljannati wan nasi da dole a shahe kowace aya fi hadhihi nafsillah wata ambace rayuwar Allah nafsu sai a ce ah, nafsullahi ta'alam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsika sai a ce a shahe ta dun ne dun nafsu ta zo ah, saboda ni saboda ai Allah da nafsu ko ba haka ba inda haka za a yi da a ce inda an ka samu sunan Allah da sunan wani ko sunan wata siffa ta Allah da sunan wani mai wannan siffar sunayen sun zo daidai to an ka ce in ka kira Allah da wannan sunan ka jinin Allah to da sai mu duk wajibi na kenan ba a katon Qur'ani ko a goge duk ayat ta to haka nan kamar ni aw aini kuma a goge idan Allah duk inda kalima ido ta taho ko fasna'ul fulka bi na ko duk a goge ta aw yadihi duk a goge duk inda ta zo yado an ka ce yadul lahi bal yadahu mabsudatani bi yadihi bi yad kul tabarakallazi bi yadihi mulku to shi an goge yado inda dai a ce suna dai na sa ai tarayya wala wajabal kufur kai ba ma nan ba da ya zan dole a kahirce li kulli ma fi kitabillahi azza wa jalla duk abin da Qur'ani sai a kahirce ne a ce duk tashbihi na duk wannan kace haka haka yace duk wannan abin Allah faɗi da kai ne to in kana son kai kai maganin tashbihi ka aka manta Allah da wannan sai ka ce to ba kai da Qur'ani ba gaba daya a kahirce ma Qur'ani duka ina min zikiri sifatar rabbi inda an bata sifofin ubangiji kama ya al-kufru bi tashbih al-khaliq bil makhluqi kama yadda wajaba a kahirce makamanta Allah da da makhluqi ba shi wannan ya wajaba ba ba a kamanta al-khaliq mahalici da makhluqi wanda an halitta to kamar haka na ya kamata a kahirce ma kowace aya illa sai dai ya kash annal qauma waɗanga mutane jahamiya jahalatun jahilaina la yafhamuna ba su da ilimi wala yahs wala yuhsinuna lughatal arab basu san larabci ba fa yadilluna sun kabace wa yadilluna sun kabata mu dai wallaha nas'alu Allah muka roko al-ismata ya kare mu wat tawfiqa ya ba mu ga munkatar war rashada ya ba mu shiriya fi kulli ma naqulu daga duk abin da muke faɗa wa nad'u ilai ga duk abin da muke kira zuwa gare ku yi hankuri babu zikiru isbatil yadda mu ɗan sa wannan bai da yawa باب الذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيده بيديه قال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا حين قالوا يد الله مغلولة فكذبهم في مقالتهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يد الله فوق أيديهم وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وقال وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما wannan za mu dan sashi saboda karatu na tafi shi na zungur shi na da yawa ga hinan amma dai mu dan buɗa don mu san inda za mu tashi mun gama ambato ko ko hadisai da ayi masu magana kan sam'u da basaru babu dhikru Isbatin yadi babe na ambaton tabbatar da hannu lil khaliqi al bari jalla wa ala ga mahalicci maƙagi maɗaukaki mabuwayi Allah kenan wannan mun karatu ne can cikin ibana illa dai yanzu shi na da sai sani ce mu dan sashi shi bai da wuya saboda mun sani illa dai ibana da kitabun tauhid yana jin mun fahimci ta su a yayin da kullum ibnu khuzaima na son ya baka aqida daga source ɗinta na ainihi shine alqur'ani da hadisi babu wani abu sai in yayi yayi ya ga kai baka ganewa dip kake kai anna marudin zamaninka ko ba haka ba ehin inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghribi ma haka nan tunda an ce ma uhu yu umitu sai kace ana uhu yu umitu ko to sai ai ma wanda an san yanzu dole ka gane ai ma na abin nan to in ba haka ba kun na sha tawa karatu mu na ibana da duk karatuttukan mu a aqida ba a tabbatar da wani abu na aqida da hankali hankali bai sai gano abin da bai gani ba bai lalabai ba bai shaƙai ba bai san wani abu game da shi ba shi ne ubangiji ne ko ba haka ba baka ga ubangijin ba baka taɓai ba baka shaƙai kai kaɗan ka gano hankali ga irin wanga hankali naka na tuwo bai gano kada shi irin nan hanya guda ce ta tsira abin nan da Allah faɗi game da kansa da abin da mafi sanin al'umma wanda ya duk halittu sanin ubangiji ya faɗa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ba hankali ne na sa ya gano ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wanda ita ce hanya guda ta alqur'ani as-sunnah wal kitab shi mun gane wannan al was sunna shi an fahimci wannan Allah dai abinda irin Imam al-Ash'ari yake kawowa kokari na ne tabbatar da waɗannan abin da yake ya tabbata alhamdulillah ya tabbata mai kokari ya tabbata a irin tsohon karatu ne tsohon ilimi ne na debate tsohon karatu ne na kalamu to illa dai an ka samu inda an kai sa'a bai kauce hanya ba ko ba haka ba bai saba ma wata aya ko wani hadisi ba sai an ka ce alhamdulillah eh to yanzu shasa yadu mai bayani a wancan karatu yadu ya hito cikin alkur'ani wajen kalimar yadu ko ta zo mufradi ko ta zo jumla ko ta zo musalla ko ta zo mi ta haizo wajen 132 ko muka ce ko 132 cikin 132 duk waɗannan yadu da sauran sauransu in ba wuri goma sha ɗaya ba to duk sauran yadu yadu an jingina su zuwa ga makhalukai na zuwa ga makhaluki na ko ko musulmi ko kahiri irin tabbat yada yada yada yada ni na ko kaga hannun kahiri na Abu Lahabi ko ba haka ba inda eh, da sauransu irin duka inda aka biyo as-sariqu was-sariqatu faqadu aydiyahuma da kaga gaba barayi na ko haka ba eh akwai inda an ka kira na kwari an kai an kai to duka Allah mai ta kalimar yadu ko ya dari ko aidi sau 132 an fahimci wannan amma ciki so wuri goma sha ɗaya na ya jingina yadu zuwa gare ko ba haka ba sai mu ce a in muna magana hujjar yadu sifo a matsayin tana sifa ga Allah wuri goma sha ɗaya na muka ce akwai inda ta zo mufrad ko eh akwai inda ta zo musanna biyu akwai inda ta zo jam'u wuri guda ta zo jam'u ga hana mala ya kokari ya kawo muna mhm ta zo mufrad so hudu gashi nan barbar mu gani wal bayan bayani anna Allah ta'ala lahu yadan Allah madaukakin sarki shi da hannaye guda biyu kama alamana kama yadda ya sanar da mu fi muhkami tanzili a cikin katangataccen littafi sabkakken littafi ne muhkam abinda an ka katangance aka ihkam kitabun uhkimat ayatu abinda an muhkam wanda koye ko bantuwa ba ta shiga ciki muhkam a wannan ma'anar to fi muhkami tanzili cikin katangantaccen sabkakken littafi ne ya ambata mana ya sanar da mu annahu shi Allah khalaqa adama ya halicci annabi adamu alaihi salam ya halittaini bi yadaihi shi Allah da kane ne ce kale ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadai kagin ya kai ya kai iblisu ni hana kai su daga abin da na halitta da hannayena da hannayena inda bi kudurar tayya bi bi bi yadai da kudurata kaga ai nan ma shi na to Allah ni da yake ka halitta ba da kudura ba akwai da Allah ya halitta da kudura ba duk kowa da kudura Allah halitta amma dun Adamu ya tsara kowa a nuna ma ya bambanta da kowa shi na da halitta ta musamman Allah ya halitta biya dai biya dai an gane wannan biya dai ta zo so bi cikin Qur'ani ga hinan qala azza wa jalla li iblisa ma malaka me halaka anta sulaiman khalaqata biya dai an gane ba wa qala jalla wa ala Allah madaukakin sarki sake cewa takdiba lil yahudi hina qalu a yayin da yana karyatar da yahuda lokacin da suka ce yadullahi maghlula ko suka ce Allah wa qalat al yahudu yadullahi maghlulatun gullat aydihim wa lu'inu bima qalu ko ehin yahuda sun ka ce hannun Allah dauran rata haka take mm ga wuya take hmm, hmm, hannun wannan na hana hallon Allah akwai rowa to da Allah na sun ya mai san musu raddi ya tabbata musu cewa karya suke cikin magana su akwai kure akwai daidai kure ce ma Allah magalula ko ba haka ba amma daidai sun tabbatar ma Allah ya ita daidai ta sai ya zo ya tabbatar da abin da addaidan ya kore abin da ba daidai ba sai ya ce ni sai Allah sarki ya ce bal yadahu mabsuda tani a'a bal ba ma haka ba ya duba ma ya dahu hannu biyu gare biyu amma inda aka samu kuren ku san dikancin ku su na Allah ma ba su da tani shin kai fa ya sha. wanda ya ga dama ya kaba hana muku da an kai ganin dama da hana muku yawwa sakamako da an kai muku fi fa ya sha. kaga na Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma Allah yana da ayat Allah madaukakin tabbatar ma kansa yana da yadu ko sannan wa mana Allah ya sanar da mu annal arda jami'an qabdatuhu yawm al qiyama kasa gaba dai dankar ubangiji ta ranar kiyama na ce muku Allah ba ambaci hannu ya jingina zuwa kare wuri so goma sha ɗaya ko sannan ya ambaci wuri guda shi na malam zai ya kasu ambata muna inda ko da malam bai kawo ayat ba amma inda Allah bai ce yado ba amma ya umar da kalimar yaminu wal ardu yawma wal ardu qabdatuhu was samawati matawiyatun bi yamini kun gani da dama na ubangiji kaga ya ambaci yamin wuri biyu shi Allah na da yamin yamin kuma yaminu ai hannun dama ko eh kukin ta ya da yaminu eh was samawati matawiyatun bi yamini yaminu ya fito ko sannan can yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin saboda haka yamin ya haito kuma wakilta yadayhi yaminun to amma inda Allah an bace kalimar yadu yadu yadu kawai da ga yadu shi an muka kidaya goma sha daya an gane wannan shi na yace ni wa alamana anna al-ard jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati madawiyatun bi yamin ya ambata mana haka nan sannan Allah yace yadullahi fawqa aydihim ko hannun Allah yana bisa hannunsu yadullah dama mun ce inda Allah ambaci yadda yana jingina ga ismul jalala shi Allah suna Allah wuri hudu na ko akwai kun kul illal fadla bi yadillahi wa qalatul yahud yadullahi innal ladina yumayunaka tahta ash-shajar illa ma yumayuna yadullahi fawqa aydihim irin wa gawa da mala ya kawo sannan akwai wa annal fadla bi yadillahi yuti man yasha ta cikin suratul hadid wacce ta cikin suratul al-imran shine yadullahi fawqa aydihim hannu Allah na da bishin hannunsu wa qala fa subhana alladhi bi yadihi sannan akwai inda ambaci yadu ya dingina ga damiri damiri nashi na shi Allah ko ba haka ba shi ma wurare hudu na ya zo bi yadihi ya zo bi yadika ko ya sa damiri kafin ko ya sa damirin ga'ibi eh fa subhana allahi bi yadihi malakutu kulli shay eh alki ya tabbatar ma wannan fa subhana alladhi afwan fa subhana alladhi alki ya tabbatar ma wannan da bi yadihi malakutu kulli shay wanda ga hannu ne sarauta komai take ga hannu ne kuma shi Allah wa ilaihi turja'una gare za a koma wa qala Allah ya sake cewa wani wuri yana jingina yadda zuwa ga damirin kafun kafun yadda yana koma zuwa ga shi Allah yace wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u sai yace biya yadikal khayru ka da nan damirin ya yarju ila Allah can wanda an ka faro qul allahumma ko ba haka ba innaka ala kulli shay'in qadir wuri dai Allah ya kawo aidi jami ya jingina zuwa ga muta zuwa ga damiril jami inda yace awalan yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aidina an'ama shin ba su ganin mun halitta musu daga cikin abubuwan da hannuwan mu sun ka an aikata mun halitta musu ni'imomi mun yi musu ni'imomi da cikin hannuwan da hannuwan mu sun ka aikata ai na fassara irin wannan ko a yayin da duk Allah ya ce ai da yayin jam'i to dole za a ga ya jingina ga zamiri na din in yana nufin kuma yana nan su Allah sai muka ce to Allah nawa na gudana to me yasa ka jinginawa yaka lamirin jam'i yana magana sai muka ce inda kaga haka na akwai malamai sun ambata abubuwa da yawa daga cikin amsa da ta ta mai wanda ba ta tafsir kulle ba ta da matsaloli kai kana ganewa Allah na iya umarni da jam'i kullun kaji ya ce mun yi mun yi ko mu muka yi ko muka yi kaza ko muka yi wannan wannan abin Allah yana ba da umarni a zo a yi wannan shi ya ba da iko ya ba da umarni ko amma Allah ba da hannu ne to yi wannan abin ba umarni ya ba su sai ya sa jan'i zuwa gare su na cewa shi ya ba da umarni ya ba da dama sannan wanda ya da hannu ne ya aiwata nan mala'ika jibril ko wani mai kama da haka kila an fahimta eh eh Allah sa gane wannan yasin wannan insha Allah mun tabbatar da Allah da hannu da cikin Qur'ani a guda goma sha ɗaya ga sunan malai ambata ehen in Allah so tabbatar da su cikin hadisi karatu na gaba da yake da tahin na hadisi na sai sanin bukace mu haɗe da mun tahi sai mu tashi kan hadisi insha Allah subhanaka ai hakuri ban sani ba ko akwai tambaya mara to alhamdulillah babu tambaya karatun da an gane kenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik